Haba yanzu tarbo eh, eh, Ibrahim. Ba kwa hisa dole a daina fassara muku kalmomi tun da ba ku tarbo. Ya tarbo na. In ka in na na ce maka ra'aitu rajulan ya tarbo. Me za ka fahimta? Saka ce ma fahimtu ma huwa tarabu. <laughs> Alhamdulillah. wannan yana daga cikin abin da ke kashe mutum gwiwa ka fassara abu ka ina ina ruwan mallam umaru na gama karatu sai mai ce me ya ta'atili ko har yanzu ba mata tambayar nan ba ta'atili an yi an yi an yi littattafan firamare ta atili gairu mu'abbalina ina kaza ina kaza ce ta atili to in ba ka gane dalili ba zan iya gane da kai ta atili ya fi karfi na na ya fi tarbu me tarbu zango eh me to kararaya ko murna murna da kararaya fit diwan yanzu wannan diwan ne haka nan za ku bar shi diwan duk da wannan zai muku amfani saboda kalman an fara shigo abubuwan da an waye gari musulmai yanzu ba su san su ba an ɗauka a boko kawai ake da su su kuma boko nan suka ɗauka suka ɗauwara shi suka karantar da musulmai shi suke gani musulmai ke gani ko sai da ce ba za a ce musulmai ba sai da ce ƴaƴan musulmai amma ba musulmai ba an ce maka diwan farkon wanda ya fara assasa diwa ne Umar radiyallahu anhu yana daga cikin abin da ake dangana masa darajarsa yanzu ka gani an waye gari dai yan boko ne suka karanta amma ta turanci ba ta larabci ba in an ce addiwan ah kila yan adab kun san diwanin waka ko na da yaso yan adab yan luga kan san diwa ina yake taso sun san diwanin waka <laughs> ajib amruku qala al-jauhari eh, to sai ku ji wannan ba ku da shi amma ban da bacci sai ɗauki alƙalami sai ka ɗan rubuta ko a gefe ko ba ka da shi a gefe littafin za ka ɗauka masa da san tuntume ka ba ka je ka ɗauka ba ƙwalar jauhari ɗaya daga cikin malaman luga ya ce asalhu wa huwa jaridatul hisabi ita ce takardar hisabi karka kira shi larasin zamani ka ce jarida ba jarida ba ne ba tamanin da biyu littafin ƙididdiga shi ne diwan ƙididdige-ƙididdige summa utulika daga nan sai aka ɗora shi ma aka sake shi alal hisabi akan hisabi bincike ƙididdiga tsare-tsaren abubuwa kaga na an samu ƙididdigan dukiyar ƙasa diddigan eh, sojoji diddigan 'yan sanda diddigan ma'aikata ƙididdigan dogarai diddigan kaza diddigan kaza diddigan kaza daurin bincike sun ma'utulika a ƙarshe aka sake shi ala mawdi'ul hisab ofishin shi ne umar ne fara kafa ofishin ƙididdigan al'umma, ƙididdigan sojoji, ƙididdigan 'yan sanda, ƙididdigan ma'aikata, kai har ƙididdigan ƙabiloli. Ba wannan ƙididdiga da yanzu aka haka ce, eh Kaduna mu kaza ne, eh, Kano guda kaza ne, eh, ne ne guda kaza ne, ƙarya da gaskiya. yanzu eh, ike da suna lokal gamman kaza mutane adadi kaza ne za a ba su ma'aikata kaza wane ne shi dan kwatantawa ne amma kididdiga sai zamanin Umar gaba ɗaya kabila kabila aka dinga kirgawa in za a kirga adadin kabila ran da aka zo kanmu za a sha kirgi fulani ba yawan mu da yana ɓaci da ya ɓaci za a wanda ba su san ma kansu ba saboda tsabar sakaci ba su san kansu ba Kako irin wa'in aka je lahira Allah zai musu hisabi. A zo ƙididdigansu hatta a dawo kan ƙabila kabila Dogombawa gombawa kaza ne, yaɗaji kaza ne, tauraɓɓe kaza ne, daneji kaza ne, romaɓɓe kaza ne, wane ne su kaza ne, wa'annan su ne huntawa kaza ne, wa'anne ne kaza ne, su su kaza ne, dageji su kaza ne. kawai mun tsaya ne yanzu ba magana ilimi mai gidan rediyo ya ce don haka na shi yana wayayye ne yana da ilimin duniya don labari bai wuce shi saboda ka faɗa masa gidan rediyo in kun wannan ɗan karatun ba kasan nawa ya dan mara ai tun ana ɗauka sai dai ga dole ma ka ɗauki wanda za ka ɗauka ka gudu ka bar wani <laughs> dole ka ce za ka ɗauka duka to na kuma masu na gaske ai rediyo ba abin da zai maka jarida ba abin da za ta yi maka wannan yan ta me a ciki yan abubuwa ne da aka so su a ciki miliyan nawa abubuwa ne da an san su ba sa ciki to mawdu'ul hisabi shi fara bude ofisoshin kaza ofishin kaza ofishin kaza ofishin kaza shi fara tsarawa wai wai me me yake da suna aka ce za a shara musulunci wani dan lokaci ce to yanzu wayannan yanzu shari yanzu Najeriya za ta koma hannun albajirai to ya za su fidda jaha ya za su fidda local government ya za su tsara ma'aikata ya za su tsara kaza ya za su tsara kaza su abun da ya ɗauki musulunci masu baran nan an cutar da musulunci ko ko musulmai sun cuci kansu musulunci a tsakanin jahilai al-islamu baina jahali abana'i wa ajazi ulama'ihi library ɗin musulmi ne Timbuktu. A Timbuktu nan Afirka ne a Timbuktu. Eh a Andalus ne daga Andalus ko Cyprus abin nan Cordoba Cobrus hanya turawa sun samu ilimin ci gaba da musulunci ta hanyar Andalus da kuma Cobrus ta nan ya haura musu sai dai sun kwashi abin da suka kwashi a Amurka sun ɗebi abin da suka duk duniyar ne suka rarake yanzu abin da suka ɗiba Najeriya ba su handale shi in kana neman cikakken rayuwar daular shehu Usman dan Hodiyo da ɗaliban shi da menene sai dai maka je Ingila hmm? eh Ingila dai ita ce ai kai mana mulkin mallaka Faransa sai dai ta karɓa daga Ingila sai dai ta karɓa da yake bakin su da duk turai ne ta yamma summa atlaqa ala mawdi'il hisabi ake cewa ardiwan wurin hisabi wa arrafahu al mawardi mawdi'un li hibdil huquqi ofishi ne da aka tanada ma'aikata ce ta tsare do haƙoƙi min al amwali wal ummali Umaru radiyallahu anhu ya tsara shi. Yana daga cikin girman Umaru, darajojin Umaru, fidda radiyallahu anhu, wa'annan abubuwa. Fidda wannan ofishin na daga cikin da shi ya ƙasara, shi ya shirya shi. Ima eh? Imawar eh, da sunan mutum ne, wato, mawdu'un lihibzil haƙoƙi. من الأموال والأموال wannan cibiyoyin nan na bincike-bincike fcc kuke ce mata da wacce tsiya da wacce tsiya bankin najeriya ko bankin duniya ko menene dukkan aure musulmi aka koye shi hatta har gobe akwai sunayen da babu su a turanci kaga check sak da suka ɗauke shi ma ko turanci ba su sashi dole haka aka ba shi cek yanzu ko dan boko ya ɗauko cek in ya ganka ka san wannan abu kuɗi ne fa ce iko Allah to kai kana nan ke to karatun da ake ba karatu kake ba taɓa alli taɓa danko ka zo ka zauna har ka tashi baka riƙe komai ba littafi ma baka fara sai ba so ya za a yi asarin za ka karanta ka shekara arba'in kana karantar kana karatu to amma kuma baka da ɗalibi arba'in ‘Ya'yanka masu yi dai ka kai su makaranta, matanka masu yi dai ka kai su makaranta, ba wani lokaci da za ka je ka zauna da su kai musu karatu. Wa man komo biha da wanda yake tsaya da su minal juyushi wal ummali hada ma wardi wakila an ce addiwanu majma'u suhufi matattarar bincike na takaddu wa huwa al kharait allati tuffatu fiha sijillat inda ake tsare fayiloli fayil kaza cibiyar ajiye fayiloli kaga ai yan sanda ko inda suka ajiye fayilolin su duk wani wuri yana da rekod ba rekod ɗin abubuwa sai dai kowane cibiya tana da rekod ɗinta kowace cibiya tana akwai kuma na ƙasa gaba ɗaya to daga na ƙasa aka fara su gangaro na ƙasa hmm? hmm? kundi ƙasa ne kundin ma ba na kirki ba tunda baka zo lokacin kundi ba kai kai ladabi a koya maka kundi a baka bara ka tara maganin sanda maganin bindiga maganin mayu maganin aljanu maganin makiya shashatau taudabara kaskaifi ba zai fasaro da kundi ai a rasa suka yi hara suka yi sata suka yi amma asalin kundi shine wancan kiyawa aro suka yi isti'ara ake ce masa isti'ara suka yi amma ba nasu ne ba kuma ma bai kama da irin nasu ba wancan diwa ne a kun a hausa akan ce ko bahaushe da ya zo kan diwa ne ake cewa ba a fasara shi ba a ce masa kundi diwanin wane diwanin wane diwanin wane to galibani yakan koma waƙe-waƙe shi ne diwani hmm? ya kuwa to to to kaga wannan shi ne ake ta masa diwani ba kundi ba dama da kaji kundi to mai abun nan ne su karanta su wajen aran kalmar ba ta ruwa sun ɗebi matsebo matu saura su yi min raddi wal sai inda ake tattara fayilolin komai wal muhadari wa ghairiha wa yutlaqu har yanzu fassara ana cewa diwani alal kitabi alladhi yuktabu fihi asma'u afradil jaysh inda ake rubuta sojojin ƙasa 'yan sandan ƙasa wane ne eh, immigration ɗin ƙasa custom ɗin ƙasa akwai wanda duk ya taɓa aiki ya yi kaza da mai ci da wanda ya mutu da wanda aka da garan da aka buɗe shi ma akwai ciwaye aka fara zubawa ana ce masa matattaran inda ake tara bayanan wa'ina ana ce masa diwan wa ashabul atiya da albashi tunda daga baya ne ake warewa a ware wannan ya yi yawa a cikin nan wannan matsala cire ta daga a buɗe mata ofishinta wacce ma a buɗe mata ofishinta kai wannan a ɗauke ta gaba ɗaya ma ba su da alaƙa da a ajiye ta can wuri kaza da haka amma asali diwan wa ashabul atiya wa qala ibnu arfata ad-diwan laƙabin lirasmi jam'i asma'i anwa'il mu'addina. Laƙabi ne na tattara rubuce asma'a anwa'il mu'addina, sunayen waɗanda ake ƙirgawa ma'aikatan, yanzu har ma'aikata aka ware ku, ma'aikatan ididdigan mutane, ko ne ake ce masa yawan mutane. yawwa ta inda eh, idan ma'aikaci yin shugaba na kirki ne sai je ya ɗauko ya duba local gamban kaza mutane kaza ne za a ba su kaza ko ma'aikata za a ɗauka a ƙa'ida sai an ɗauko ƙididdigar local gamban ɗin Kaduna hatta eh, manyan garuruwan ciki to yanzu wa'annan ma'aikata dole ne an ba su kujera biyar wancan an ba su kujera kaza wannan an ba su kujera kaza a rubuce yana nan amma ƙarshen sa duk mutane sai su waye gari sun fito waje hada wa'incan gafalallu ne in suka shiga aikin gwamnatin abin shi kawai suke nema ina abin maimakon su duba kabilar su meye babu a local government din su meye babu wani malalaci ne kai wanda zai ganshe shi budurwar da ta zo ta gaishe shi ya ɗauka a bata tana da ƙani kaza kaza maraya wannan ta zo ta gaishe shi haka ake raba abun ɗin ban takaici wanda suka cancanta duk ba a mako maganar su sai ƴaƴan gata anwa'il mu'addina likita aduwi an shirya su don yaƙan bi'ata wa yukallafu ala dawawin al hukumatin rasmiyya a wannan kawai unzur mu'ajamul mustalihati nan akwai dictionary musamman wannan na ma'aikatu kenan za a ce ko kuma dai na istilahin dictionary na istilahi da dictionary na liga bayan su lisanul arab irin su wane ne ba mun je ɗinka ba wannan na istilahohi ne Hmm? <laughs> ko don nishaɗi a na in aka ga za a gaji da yawa ai na ga kayi hamma na hisa na tuno ma da dai shi da rai don ka washe kike kai kai dai wanda ba za ka banni da magana duk shi na rai nan ba ai ma za ka ce ni ma na da shi don shi dictionarin ba guda da ba shi na rai kalma shi ne ba wani shi na rai ma aljihu ina akwai manyan manyan rori. eh amma bayanan ba bayanai ba zalla bayanai sai zama in encyclopedia haka In encyclopedia shi zai zama komai akwai a cikinsa amma wannan kawai abin da shafi istilahi abin da shafi istilahi duk wani istilahi kana neman shi in dai kalma istilahi ce to za ka fahimta ta can wacce ba istilahi ba ba don shi da ita wanda ilimi ya taru ya sassaka ta aka ba wannan ilimi din kai ku bar wannan magana wannan kalma kadai ya isa karatu da a cikin da rubuce yake a littafin kowa sai in ce alhamdulillah amma wannan kawai riba kafa ne eh? sauran wani yanzu zai sake tambaya na ne. muddin ka tambayin ne yanzu ai faɗa zamani Ka kai baccin ka in an jima ko aka zo wurin nan da baɗin Allah taimakon ba zan manta ba nan da baɗi ka tambayin ne. yanzu mu koma inda kowa ina da shi to ka duba fa imamu ana magana diwa ne tun shekara dubu ɗaya da ta wuce fa dubu ɗaya da ɗaruruwa hmm? eh? kai ba kundin ne ya wuce an gama shi kai na naka kai ma kana da shi kai ma kana da shi mutumin ka na da shi getso na da shi eh? <laughs> me yace kai na ka ya da shi <laughs> naka tsofaffi tsofaffi na ba wanda bai da kuɗi a ra'aitar diwana ba ni labarin diwan din yanzu kaga diwanin nan ba zai fasaru ba kenan sai ba shi haka ma ƙaulu malik fihi menene maliku ya faɗi tunda dai an ji cikakken maganar diwa ne shin maliku na sane da shi me yake faɗi a kai kala amma misiru dawawi ne ahli bisara irin fayilolin fayilolin ko diwanin mutanen masar wa ahlu sham wa ahlu madina misiru dawawi ne al-arab falam yara maliku bihi fa sannan babu laifi nun a ai kaga ba za ka ga aya ce ta ce ai haka ba wane ne ne ce kaga mu'amala ce wa huwa allazi sa'alnahu anhu mun tambaye shi qultu ara'aita ar-rajulaini yatanaza'ani fi ismin min al-ata'i aka samu rikici a mutane guda biyu ne suka samu cakuɗewan suna kamar yadda eh, kuka samu suna biyu a makaranta modi modi wancan ma modi modi jarraba ta fito wannan modi modi ina da ashirin wancan modi modi ina da tamanin wa za a ba kowa zai zace ba ni ne mudin ba ni ne mai tamanin wancan yake ina ni ne mai tamanin kaga dole na nan zagwarwa shi ba zai ba da wahala ba ba kamar na albashi ba sai ya fi aka wahala don da shi a kan wannan cakuɗewan sunan shi ne dalilin da aka fitar da hijirawa a kan cakuɗewan watanni shi ne aka taro aka fitar da na musulunci ba miladiya ba isun fil ata'i maktubun fa'ata adahuma aka ba ɗayan su sahibahu ah, ahaduhuma ko sahibahu malan ala an yabara'a min al-ismi ila sahibihi je eh, i nemi santawa eh, a wajen suna ga abokinsa a ya juru zalika qala qala malikun fi rajuli zida fi ata'ihi mutum ne aka dada masa albashi ba ku albashi ba a wancan lokacin su ba albashi sai dai kyauta sai dai alamar su fa arada an yabi a tilka ziyada sai yake so ya sayar da wannan tunda galiban sa kaddarori ne بعربي دكادرة أنه لا يجوز ذلك فكذلك ما مسألها عليه حق أبو دسوك أساسا أنه غير جائز لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم إن وند إباشي قد أخذ غير اسمه يا أوكي وند بانا نسونا سباني با أغاق فلا يجوز شراؤه بيها لتا يسعيشي saboda ina san shi wa in kana allazi yu'ti darahima in mai bada kudi ko sahibul ismi shine mai sunan faqad ba'a ahaduhum al-akhar bima la yahillu lahu fa in kana al-akharu huwa sahibul ismi fala yajuzu lahu li'annahu la yadri ma ba'a aqalilan bi kathiri ya sayar da dan kankani ne da da yawa am kasiran bi qalili ko an saya da yawa da dan abu kankani wala ya dari ma tablugu hayatu sahibihi tunda mutum ya sai sunan ne gaba ɗaya dinga karba ya dinga karba fa hadha al garar wannan gururi lela ya jiro sai gobe